Yohana Sura ta Yesu yana wucewa sai ya ga wani mutum da aka haifa makaho, sai almajiransa suka tambaye shi suka ce, Ya shugaba, waye zunubi da aka haifi mutumin nan makaho, shi ko iyayensa? Yesu ya amsa ya ce, Ba domin mutumin nan ko iyayensa sun yi zunubi ba, sai domin a nuna aikin Allah ne a kansa. lalle ne mu yi aikin wanda ya aiko ni tun da sauran rana ai dare zai yi sa'ad da ba mai iya aiki muddin ina duniya ni ne hasken duniya da ya faɗi haka sai ya tofa yau a ƙasa ya cuɗa ƙasa ya shafa idanun makahon ya ce masa je ka ka wanke ido a ruwan siluwam wato aikakke shikenan sai ya je ya wanke ido ya komo yana gani makwabta da waɗanda suka saba ganinsa da yana bara suka ce ashe ba wannan ne yakan zauna yana bara ba waɗansu suka ce shi ne mana waɗansu kuwa suka ce a'a kai dai sun yi kama shi kuwa ya ce sosai ni ne sai suka ce masa to kaka aka yi idanunka suna buɗe ya amsa ya ce, Mutumin nan da ake kira Yesu ne ya cuɗa ƙasa ya shafa mini a idanu, ya ce mini, Je ka siluwam ka wanke ido, na kwaje na wanke sai na sami gani. Suka ce masa, Ina yake? Ya ce, Ban sani ba. Sai suka kai wa Farisiyawa mutumin da yake makaho a da. To, ran asabar ne Yesu ya da ƙasar ya buɗe masa ido. Farisiyawa ma suka tambaye shi ta yadda aka yi ya sami gani, ya ce musu, Cuɗaɗɗiyar ƙasa ya shafa idona, na wanke ina gani. Saboda haka waɗansu Farisiyawa suka ce, Mutumin nan ba daga Allah yake ba, don baya kiyaye Asabar. Waɗansu kuwa suka ce, Yaya mutum mai zunubi zai iya yin mu'uzuzai haka? sai rabuwa ta shiga tsakaninsu, sai suka sake cewa makahon. To kaifa, me ka gani game da shi, da yake kai ya buɗewa ido? Ya ce, Ai, annabi ne. Yahudawa kam ba su gaskata shi makaho ne a da ba, ya kuma sami gani har suka kira iyayen wanda ya sami ganin, suka tambaye shi suka ce, Wannan ɗanku ne da kuke cewa an haife shi makaho? to ta yaya yake iya gani yanzu? Sai iyayen nasa suka amsa suka ce, Mun dai san wannan ɗanmu ne, makaho ne aka haife shi. Amma ta yadda aka yi yake gani yanzu ba mu sani ba, ba mu ma san wanda ya buɗe idon ba, ku tambaye shi, ai ba yaro ba ne zai faɗa da bakinsa. Iyayensa sun faɗi haka ne don tsoron Yahudawa, don dama Yahudawa sun ƙulla cewa kowa ya amsa cewa shi ne almasihu za a fishe shi daga jama'a. Shi yasa iyayensa suka ce, Ai, ba yaro ba ne ku tambaye shi, sai suka sake kiran mutumin nan da yake makaho a da, suka ce masa, Ka tsoraci Allah dai, mu kam, mun san mutumin nan mai zunubi ne. Sai amsa ya ce, Ko mai zunubi ne ni ban sani ba, abu ɗaya kam. na sani da ni makaho ne, yanzu kuwa ina gani. Sai suka ce masa, Shin me ya yi maka? Ta yaya ya buɗe maka ido? Ya amsa musu ya ce, Na riga na faɗa muku ba ku ji ba, don me kuke so ku sake ji, ko kuma kuna so ku zama almajiransa ne? Sai suka faɗa shi da zagi, suna cewa, Kai ne dai almajirin wannan ɗin, mu almajiran Musa ne, mu dai Allah ya yi magana da Musa, amma wannan ba mu san ta inda ya fito ba. Sai mutumin ya amsa musu ya ce, Yau ga abin mamaki, ashe ba ku san ta inda ya fito ba? Gashi kuwa ya bude mini ido. Mun sani Allah baya sauraron masu zunubi, amma duk wanda yake mai bautar Allah yake kuma aikata nufinsa, Allah yakan saurare shi. tun da aka fara duniya ba a taɓa jin wani ya bude idon wanda aka haifa makaho ba da mutumin nan ba daga Allah ya fito ba da ba abin da zai iya yi suka amsa masa suka ce kai da aka haifa a bakin zunubi ne za ka koya mana sai suka kore shi yesu ya ji labari sun kore shi da ya same shi ya ce ka gaskata da ɗan mutum ko ya amsa ya ce wane ne shi ya shugaba da zan gaskata da shi yesu ya ce masa ai ka gan shi shi ne ma mai magana da kai sai ya ce ya ubangiji na ba da gaskiya ya kai masa sujada yesu ya ce na shigo duniyar nan ne don rarrabewa domin waɗanda ba sa gani su gani waɗanda suke gani kuma su makance. da farisiyawan nan da suka tare da shi suka ji haka suka ce masa wato mu ma makafi ne yesu ya ce musu ai da makafi ne ku da ba ku da zunubi amma da yake kun ce kuna gani to zunubinku ya tabbata